رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج mun fitar da abin da muka fitar don arziki ga bayi kuma su ci shi sannan mun raya wani gari matacce wanda babu tsiro a cikinsa da shi kamar yadda muka raya wannan gari matacce da wannan ruwan haka muke raya matattu sai su fito daga makwancinsu suna rayayyu